tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da shida ga watan april shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na ɗari uku da sha uku daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sahihul bukhari na al'imam abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam idan yan uwa ba su manta ba mun shiga babin da ke bayani akan wajabcin aikin hajji da kuma falalar aikin hajji a inda bayan da malin ya karkare mana bayanai akan aya na farko da ya tabbatar mana a cikinta abin da yake na farlancin aikin hajji to malin ya kawo hadisin annabi a inda alimamul bukhari yake cewa haddasa na abdullahi bin yusuf قال أخبرنا malikun عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما da yan wawa su manta ba a karatunmu da ya gabata mun fara tattaunawa dangane da 'yan takaitaccen tarihin marwaitan wannan hadisi mun yi bayani akan wane ne abdullahi dan yusuf a tunisi sannan mun fara tattaunawa sama-sama dangane da tarihin malamin abdullahi ɗan yusuf a tunisi shine imamu darul hijira malik bin anas allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi to karatunmu da ya gabata bayan da muka ji wasu bayanai akan imam mala ya fara tattauna mana dangane da وأما تحري تحريه في الفتيا خوفا من الله تعالى irin yadda imam mali yake كفا كفا da kuma taka tsantsan dangane da bada fatawa ba don komi ba sai don tsoron Allah wannan ya kyauta a ce dukkanin ɗaliban ilimi an zaunar da su an haska musu koda ko daidai da wannan yar gaba a yau za ga ɗalibi yanzu ne ya fara neman ilimi amma duk fatoyin garin nan shi ke bayar da su zai iya bige fatoyi guda 20 yanzu yanzu nan wanda da a zamanin su imamu malik ne za su wata shida ba su iya tantance ansan da za su bayar ba tambayin da in a yanzu ne aka kai ta radidatul alamin islami malamai za su yi ɗaukan shekara biyu suna tattauna ta amma irin waɗannan fatoyi masu tsada da haɗari za ga matashi kawa islamiyya ya jona guda talatin yarar ke su kawai kuma ya je kwanci shi hankalin shi kwanci ya bacci hadda mafarki haɗi da makara ba abin da yake tunanin zai je da Kula ta kolo lishe'in kada ka kuskura ko menene ya taso ka bude baki ka ce haza halalun wa za haramun da taftaro alallahil ba. a waye gari abin da ka faɗi ya rikide ya zama ƙarya ce kai ma Allah Allah ya ce innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun kaga waɗanda ke ma Allah ƙarya wallahi ba za su yi nasara ko da kaga yanzu jama'a sun taru gaban ka sun saurare ka sun fashe da ihu sanda kake ba su fata wanda ta yi daidai da ra'ayinsu wallahi a gaba ku sai ka sha mamaki don sai Allah madaukin sarki ya tona asirinka mata'un ƙalilu. walahum azabun alim duk wanda yi wannan wannan kururuwan da za ka ji suna yi ma na kabara ko iyakanta kenan amma da ran da ka sake kabar duniyan nan ka fada hannun mala'ikun Allah ranar za ka gane baka da wayo imam malik an zo an mai tambaya arba'in da ɗoriya goma sha kaɗan ya iya ansawa a ciki kuma mai tambayan gari ya gari tun daga masar ya kinkimo tambayoyin nan yayo madina da su ana cewa ba wanda zai iya ba da ansan su sai alimu madina amma imam malik a cikin arba'in da kaza goma sha takwas kadai ya iya ansawa wannan mutumi da aka aiko da sakon ya ce a'a algafarta malam takannas ta misrafa na yau kuma mu mun gamsu mun amince da ba mu iya warware wannan matsalin sai fa kai to kuma mun zo da wannan tambayan ka ce baka sani ba yanzu in koma masar in ce ban sani bai ce ba matsala baran gaya maka in ka je ka ce sa'altu malik sa'altu malikan wa alku wa qala malikun la adadi na tambayi maluku maluku ya ce ban sani ya ce mala'ikun Allah ba su ji kunya ba da Allah ya tambaye su suka ce ne la ilma lana illa ma allamtana annabi bai ji kunya ba da aka tambaye shi ya ce mal masulu anha ya alama mina sa'il wa kaifa bi falik bin as a tambaye ka kana jin tsoron kana ce kaman ka huke yaken malami da kai yanzu baka san wannan ba an so what kun gano wannan da kyau ku je ka gaya musu sa'altu malikan wa qala malikun na adari sa duk tambayin da suka yi maka ko ka ce ba ka sani ba ka ce da Allah ku bani lokaci in je in tambayi malamai amma duk wanda zai wannan to dama tun asali ya gina ɗaliban kan cewa shi ɗalibin ilimi ne sai dai kawai shi ɗan kwana-kwana ne da gobaran jahilci ta tashi a cikin al'umma yake kokarin yayyafa mata ruwa da ɗan abin da yake da shi amma yanzu an zo da babban aikin da sai ya ji wajen 'yan kwana-kwana na gaske amma yin dama ya gina al'umma cewa daga kan shi ilimi ya ƙare kaga di yanda zai yi zirƙe to zai ƙoƙarin ya zirƙaƙa masa ƙarya shi da su gaba ɗaya su surun tumati jahannama shi sa daga lokacin da kake ansa fatawan da baka san shige da ficenta ba to kana daga cikin sharru halkin lahi domin alama daga cikin alamun tashin alkiyama ne kai annabi ya ce hatta izalim yuke aliman ittakhadha nasu ru'usan juhala sai malamai sun kare a lokacin ne za a ga mutane sun riƙe jahilai a matsayin jagorori kuma su ne malamansu a yi tambaya su ba da ansa da jahilci su bata kuma su batar kisa kai hankali mala ya ce wa amma ta harrihi filfutiya haufan minallahi ta'ala dangane da taka tsantsan ɗin imamu malik dangane da ba da fatawa domin tsantsan tsoron allah wa kanar radiyallahu anhu ya kolo imam malik ya kasance yana cewa man habba an yujiba an mas'alat an mas'alatin falyarid nafsahu ala aljannati na nar duk mutumin da aka yi matambaya kuma ya ji ya gamsu da cewa yana son ya ba da ansarta to ya bijirar da kanshi ga wuta da kuma aljanna ma'anon wannan ya ga shi yana tsakaninsu ga wuta anan ga aljanna a nan shi kuma yana tsakiya dole ta zamiyan gaba za ta ja shi sai afka ma ɗaya wa ya kunu khalasuhu fil akhirah yaya kubutan shi zai kasance a lahira dangane da ita wannan fatawar da aka yi mashi sun mayu jiba daga nan sai ansa in dai kana da nasi a bisa fahimtar annabi da sahabbai to ga fili ga mai doki amma in ka san ba ka da tabbaci akan wannan fatawar ka ce la'adari ka ja baki ka in ma ba ka da lokacin zuwa ka tambayo masu masana ku ka ce a ƙara gaba a tambayi masanin karka suke kai karya a cikin wannan harka domin su imam malik da kaji allah maɗaukin sarki ya tsare sunansu ya tsare ayyukan da suke ma allah maɗaukakin sarki da littattafansu kai da kanka in ka ga wannan kasan baban zaba mutanen kirki ne mutane ne masu nagarta da suka kare matsayinsu ta hanyar kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki Allah ya tsare mana imaninmu Wakala, har ila yau imam mali ya ce ma mamin she'in ashaddu alayya min an ala an mas'ilatin min alhalali wal haram maluku ya ce kun gani nan babu wani al'amari mafi tsanani da ƙunci. da ke saka ni cikin damuwa irin a tambaye ni dangane da wata matsala wanda cikinta akwai halattarwa ko kuma haramtarwa li'anna haza huwa alqata'u fi hukmillah saboda ka ce halal ko ka ce haram yanke hukunci ne fa shiga gonar Allah ne shi yasa babban malami ibn al-qayyim al ya rubuta littafi mai taken ilamul muwakka'in an rabbil alamin ma'ana kai malami da kake sa hannu a madadin Allah ka shiga taitayinka shi na abinda imam malam yake faɗi a nan ce ka shiga taitayinka duk wannan ɗalibai da za su taru a gabanka ko to abubuwan da kake faɗi musu to fa kana faɗi ne a madadin Allah shin abin da kake faɗin na Allah ne hakan Allah ya nufa da abin da kake faɗi ka sani wallahi idan ka kauce ka bauɗe ko jahannama tana nan tana ba. Allah ya kiyaye walaqad adraktu ahlul ilmi bi baladina imam mali ce hakika na riskin malamai a garinmu hoɗe babban magana imamu malik ya ce na riskin malamai a garinmu kai kuma malaman garinku kake rainawa, wanda su malaman nan su ne suka samar da kai ta hanyar koya maka ilimin tun kana ɗan ƙolo amma yanzu ka taso kana masa ɗagawa zai wahala ka gama da duniyan nan lafiya in baka tuba ba ya ce a darraktu ahlal ilmi bi baladina wa inna ahdahum idza su'ila anil mas'ala ɗaya daga cikin waɗannan manyan malamai namu maluku yace da za a mai tambaya ga wata masala ƙwaya ɗaya gelta addini ka annamal maut ashrafa alaihi dan ka san mutuwa ne ta yusufa akan a kan shi haka zai fargita, hankalin shi ya tashi ya shiga halin damuwa kawai an mai tambaya ala gafarta malam menene hukuncin kaza kamar imamu malik ya yi da sufan malamai ne kuma malamai shi ne ma ce saboda tsoron allah suna taka tsantsan dangane da fatawa to kenan dai hadisai da fatoyi da zaka ji sun fito daga bakin irin waɗannan malaman to wannan zai samar maka da kyakkyawar natsuwa akan cewa iyakan fahimtansu kenan kuma iyakan gaskiyansu kenan kuma sun kai mataka wajen tantance bayanan kafin su faɗi da wannan dalilai da wannan dalili da sauran dalilai ya sa shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littafin shi ne suna raf'ul malam anil a'immatil a'ala ɗauke zargi a kan manyan malamai irin waɗannan don kaga ɗaya daga cikinsu ƙafan shi ta zame kar wannan ya zame maka dalilin zagi da cin mutunci iyakan iyawan shi kenan iyakan ƙoƙarin shi da himman shi kenan ɗan abin da ya zo mai kenan na ilimi ya iya ba da fatawa da shi yau in ka gano daidai saɓanin daidai ɗin da shi yake a kai ko to ɗauka ka yaɗa sannan ka mai addu'a an bayyance wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imaninmu sababu ta'alisihil muwatta a'a imam malik wani dalili ne cikin dalilai suka jawo ra'ayin shi suka jawo hankalin shi wajen ya zauna ya rubuta wannan littafi na muwatta na shi domin bayan da za a yi kai tarihin malik a ce kuma ka jingina muwatta a gefe dole sai ka zo da ita to me yasa maliku ya rubuta muwatta mala yace allafa Abdulmalik malik ibn al majishun kitaban Abdulmalik malik dan majishun ya rubuta littafi walam yadhkur fihi ahadith sai zama a cikin wannan littafi na Abdulmalik malik dan majishun bai ambaci hadisi ko ɗaya ba kawai abin da ya kawo shine bayanai da fatori na malamai abin da a yau ake ce ma fiƙihul mujarrad biduni ma'arfatid dalil tsantsan bayanai kawai na malamai babu hujjoji na alkur'ani da sunna shi kuma al'imam abdulmalik ɗan majishun abdulaziz ɗan majishun ɗalibin maluku ne sai da ko littafin ya kawo ma malamin shi ya sa mai albarka falamma ra'ahu sayyidina malik yayin da imamu malik ya kalli wannan littafi ya duba kawai sai ce ma ahsana ma amin. aikin nan ya yi kyau olokuntu ana amma da ni ne zan yi shi labada'atu bil ya yace da duk babin da na kafa kafin in kawo zancen wani malami zuwa ga zance na to hadisan manzon Allah zan fara lodowa Sun mashaddattu zalika bil kalami sannan sai in ɗaure wannan awoyi da hadisai da na kawo da fassarori da fatoyin malamai sun ma'azama ala ta'alifil muwatta daga lokacin sai maluku ya ɗauki azama dalilin rubuta muwaɗa kenan domin kada ɗalibai irin waɗannan ɗaliban masu himma su ga abin da wani ma maluku ya sa hannu daidai ne sai ta rubuta littattafai ɗauke da zallan bayanai babu alkur'ani babu hadisi ta ɗauka daidai ne nan da nan sai maluku ya rubuta muwaɗa ya nuna masu gayen da ake yi قال وأما مبلغ تعظيمه لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال مطرف dangane da irin yadda imam malik kuma ya kai matuka na kimantawa da kuma girmamawa da bayyana darajar hadisan annabi kuwa to kamar yadda al'imam mutarrif ne ya ce kana malikun iza a tahun nas ma mali ya kasance duk sanda mutane suka zo mai harajat ilaihimul jariya to yana da wata kuyanga ita ke fara zuwa ta gana da su ta tambaye su mai ya zo da su fataƙuru lahum ita wannan baiwar Allah sai ta ce ma waɗannan baƙin malik ya ƙulu na kuma sheikh ala gafarta malam yana daga ciki amma ya ce in tambaye ku turidunan haditha awil masail shin kun zo binciken ilimi ne za ku yi tambayoyi akan hadisai ko ko kun zo tambayoyi ne dangane da al'amuran yau da kullum na rayuwa da kuma masailar fikihiyya fa in qalu in suka ce almasail a tambayoyi ne kawai ne da kullum kharaja ilaihim wa aftahu sai ma mali fito yanda yake kawai sai ba su fatawa ya koma wa in qalu alhadis, un ko sun ce a mun zo neman ilimin hadisi ne akwai mana hadisan annabi ai mana fassararsu qala lahum to sai a ce da su ijilisu ku nemi wuri a masallaci ku zauna wa hala maghsilatahu imam malik sai ya shiga wajen wankan shi wata tayyaba in ya fito yi wanka sai fesa turare wala bisa siyaban jududan sai sa sababbin tufafi wata ammama sai ɗaura rawani ووضع على رأسه طويلة في قائره لم النصر كيما الفا في ساقنش وتلقى له المن وتلقى وتلقي له المنصة في أزوى أجي مش كجرة فيخرج إليهم وعليه الخشوع سي إمام مالي يفتورن سأطناكي على ويوضع أودا daga gefe kuma sai a kunna tararen wuta fala ya zalu ya tabakhar hatta ya fara min hadisun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai gushe ba tararen wuta na kadawa yana fesawa har sai an gama karatun hadisan manzan Allah ba a zuwa haka kawai jama'a a kama karatun hadisin annabi cikin kazanta ba ya asuwaki ba ba a fesa turare ba ba a sanye da kyawun tufafi cikin kyawun kama ake zuwa alkadi iyad mai littafin ashifa bai ta'arifi hukukil mustafa ya kawo cewa akwai sanda imam malik yana tafiya a cikin madina sai wani alkali sai ta da shi a hanya yake ala gafarta malam da Allah dangane da hadisin da ka karantar da ni ina da bukatan ƙari imam da ya goyi kalle shi ce a matsayinka na alkali kake tambayan hadisin a akan titi a tsaye ce ku shi bulala goma alkali ya kwanta aka bulale shi bulala goma sai imam da ya tausaya mashi sai koya mai hadisai goma sai alƙalin ya ce ina dama bulala ishirin ya ce a domin in samu ƙarin hadisai kai ko yanzu malamin ka ko hararanka ya yi sai kun yi gabin wata biyu kaji yadda al'amarin ilimi ya masa albarka saboda ɗa'a ga malamai sannan ko kuma malamai ku ji tsoron Allah imam malik yana gida duk wanda ya sallama mai gida abu biya ke tambaya hadisi ko matsalar fikihu amma kai ko duk wanda ya sallama maka za a tambaye wane ne egumi ya zo ko ko annamimanci matsinka na malami da kai ake gulma a unguwanku duk wani abin da ka ji an yada na karya da ɓatanci da cin mutuncin jama'a zai wahala babu hannunka a ciki tuma mu ji tsoron Allah an jima za ka tara mutane yi masu wa'azi ka ce abinda suke ba mai kyau wani malamai ku gyara ayyukanku sannan kaga wannan yana nuna mana imam malik mutum ne mai tsafta mutum ne mai kamun kai sannan mutum ne mai mutunci wannan ya sa yake mutunta hadisan manzan Allah kuma malam yake cewa falaga gadhu aqrabun wata rana imam mali ya zo yana karatun hadisi kunama ta sadadu ta rika harbin shi sai da ta mai harbi 16 marra su goma sha shida wa malam ya tagayyar launuhu wa ya faru kadai ko kadawa haka biyu ba kadawa haka biyu ba kadai abin da aka gani canji daga imam malik shine launin fuskan shi kawai na canzawa irin yadda dafi ke raba shi wala ya kafa haditha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma bai yanke hadisin annabi ba falamma faraga min almajlisi wa tafarraqa an-nasu yayin da ya kare Majlisin hadisi al'umma suka watse daga inda yake karantar da su kultu ɗalibin shi mutarrif ya ce ko abdulmalik ya aba abdullah laƙadar ra'aitul yawman minka ajaba ya ce hakika yau na ga abin mamaki ta tare da kai ƙala sai maluku ya ce na'am inna ma sabartu ijlalan li hadisar rasulullah ya ce na yi haƙurin da na yi ne duk da harbin da kunama ke man saboda kimanta hadisin annabi ma kai yanzu fa hadisin annabi za a karanta maka sai ma an ce ya inganta yana cikin bukari sai ka ce to ban yadda ba shi sa al-imam shafi'i ya ce shi bai taba muƙabala da jahili ba face jahili ya nasara a kan shi yace zan tattakura in yi nazari in shimfiɗo mai hadisai daga annabi sai na gama tsaf sai ce to ban yadda ba ka kai kuma dai ba za ka ji hadisi daga annabi ka ce ba ka yadda ba kuma kai ba za ka yi ma annabi karya ba shi kuma zai iya yi yasa ka yi hankali duk sanda ka ta hadisi ɗaya ko to ka saka rayuwanka ta duniya da lahira cikin hadari Allah ya kiyaye yasa ana ce maka annabi ya ce sai ka ce ala sam'i al aini والرأس ذروا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمغامر maganan kowa ka zubar da ita inda aka ce ga maganan manzan Allah za ka iya haɗa wani da manzan Allah ne a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha'u duba mana ka gani duniyan nan kaf Allah madaukin sarki yayi kamar manzon Allah ne a baya bai yi ba na yanzu nan gaban ma babu kamar shi mun gano wannan da kyau babu kamar manzon Allah jama'a shi yasa mu mun riga mun zaɓi manzon Allah mawakin annabi ya ce mamman ka ishe mu ka ishe babun kowa don ba mai kin halinka sai fasu sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba don kai ka girma maka ba ka bugun ɗan kowa abadan ba ka jin farin jama'a taimaitar inda farin jama'a ce ana cewa annabi ya ce sai ce marhaban balale amma in baka halitta ce ana cewa annabi ya ce sai su kawo da kai mun gano wannan da ke ku manzon Allah mu mariga mun gama gamsuwa da shi Allah ya sa mu dace ba da haza adabun mala yake kaga wannan ladabi da imam mala yake ma hadisan manzan Allah to ka ladabin da ya wuce wannan mun gano wannan da ke kyau ko yantazaru an ta'addaba bihi ahadun ma a hadisar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam eh ladabin da ka kana tsammanin ka samu wani ladabi da wani zai ma hadisin annabi da ya wuce wannan da imam malik yake sai dai koyi kawai duriba malik buna anas fi sanata saba'in wa arba'in wa mi'a duk da wannan kima da darajar imam malik sai da sarkin madina ya taɓa sa aka mai bulala hijira da shekara 147 ضربه suleiman bin ja'far bin suleiman bin ali wannan sarkin ya sa aka dake malik duriba na saufan bulala saba'in aka yi imamu malik me ya faru wannan sarki lokacin da ya zo madina sarki ne kamar yadda tarihi ya ce mashayi mara kirki mara ɗa'a wanda ya zo yake faɗin maganganun banza a kan alkur'ani imam malu ya ce ba za a mai mubaya'a ba don bayan da za a yi lalataccen mutum irin wannan ya zama shi shine shugabanmu domin ka'idan kama kuntum yi walla alaikum shi ce mu ba haka muke ba nan da na aka taro mutanen gari aka ce su yi mabaya suka ce ba za su yi ba aka ce dole su yi imam malik da ya ga za a zubar da jinin musulmi haka siddan sai ce ku je ku yi in kun dawo ku warware da suka je mu baya a suna dawowa sai su warware in sun yi su warware in sun yi su warware sai aka gano sai aka sa aka ƙara tattaro su a kansa ƙara mubaya'a da sharaɗin duk wanda ya warware kuma matan shi ta saku kaji mugaye wasu fatan su gwagware su yawa a gari munan muna son waɗanda suke waje masu samun su shige daga ciki amma na ciki ne yanzu kuma ke sa a koro shi imam malu ya ce ku je ku yi mu baya an da wannan sharɗin ku warware kuma matanku ba su zaku ba kaji fiƙi ku. suka ce ta ai ɓannan da suka yi su abin da suka yi ai sun taushe budari a ka matsala ashe na baya shi ne suka sa kamo imam malik aka ne bulala saba'in wannan ya sa duka suka sage mai hannaye da ya zo sallah shi ne taɓa sakin hannu so ɗaya kun gano wannan da kyau ku domin idan ka karanta muwaɓa ba abinda da maluku ya kawo sai hadisan runguma hannu fesa duk wanda ka tsare ka ce kawo maka hadisin sakin hannu da ya inganta daga annabi sai dai wa in wa inda ka maka ne inda ya inganta ya zo kawo mana Allah madaukin sarki ya taimake mu wannan shine ɗan takaitaccen tarihin Imam Malik da ya zo a cikin wannan isnadi namu malamin imam malik a cikin wannan isnadi shine ibn shahab az-zuhri ibn shahab az-zuhri alkunyan shi shine abu mus'ab al-imam al-hujja muhammad bin muslim sunan al-imam az-zuhri muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullah al-asghar بن شهاب بن عبد الله بن الحرس بن الزهرة بن كلاب المدني توفي سنة أربع وعشرين ومئة يا رسول هجرانا دي شكرا دري أه؟ دا عشرين دا روى مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري قال imam malik ya ruwaito daga ibn shahabin zuhuri cewa inna hazal ilma jama'a kun ga wannan ilimi addaballah adabun adabullahi allazi addaba bihi nabiyahu adabullahi allazi addaba bihi nabiyahu tarbiyya ce ko ladabi ne da Allah madaukin sarki ya ladabtar da annabin shi da shi wa addaban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu shi kuma annabi ya amfani da wannan ilimi wajen tarbiyyantar da da kuma ladabtar da al'umman shi amalatullahi ila rasulihi jama'a kun ga wannan ilimi to amanar Allah ce da ya danka ma annabin shi li yu'addihi ala man uddiya ilayhi don annabi ya isar da wannan amana zuwa ga waɗanda aka sa shi ya isar musu Saman sami'a ilman duk wanda ya ji ilimi falyaji alhu amamahu to ilimin ya zama shi ke gaba kana biyi duk abin da zai jagorance ke zama ilimi ne kar ka yadda kana gaba ilimi na baya mun gano wannan da kyau ku duk mutumin da ya zama sai ya gama taɓar gaza zai warwaye ilimi ko ya riga ya faɗa rami hujjatun huwa huwa lahi bainallahi azza wajal kaga ilimin nan shine hujjanka da zai kubatar da kai a gaban Allah duk abin da ka yi me yasa ka yi ga ilimi ga hujja ga dalili za ka kubuta gaban Allah amma tambaye ka me yasa ka yi ka fara wa in wa ku za ka shi dukan mala'ikun Allah kuwa Allah ya kiyaye da wannan ne in ba ku manta ba tun a karatukan bayan nike faɗi maku, kun ga akwai gayyan halittun Allah a bayanmu jira suke mu koyi ilimin nan mu je mu kai musu idan muka ƙi Allah maɗaukin sarki zai tambaye mu ko muke koyo ko muke isar masu ko mu koya mu gurɓata mu rage ko ko mu ƙara mu canza shi daga tsarin yadda yake wallahi sai Allah ya tambaye mu akan wannan amanar ilimin nan amana ne jama'a warawa abu ubaidin anna umar amara bin shahabin an yuktaba lahu babban malami abu ubaid ya ce na umar dan abdulaziz shi ya umarci ibn shihabin zuhuri akan ya rubuta mai hadisan annabi fi masarifin zaka a samaniya a fuskokin raba zaka guda takwas falabbar zuhuri amrahu sai al'imamun zuhuri ya ansa wannan umarni waka tabalahu kitaban tsawilan ya rubuta mai littafi babba yuwaddiha zalika bitafsil wanda kowace matsala ya ɗauke ta dalla dalla yi bayaninta wa min huna qala ibn hajar daga nan ne ibn hajar ya ce wa awwalu man dawwana al hadith ibn shahab zuhri yace farkon wanda ya fara rubutun hadisi ko ya rubuta littafin hadisi shine ibnu shahabin ala ra'as mi'a lokacin hijiran annabi tana dari cip bi amri umar bin abdul aziz summa kasurat tadwin daga nan sai rubuce rubuce suka yadu summa tasnif wa hasala bi zalika khairun kathir daga nan alkhairi ya yawaita falillahi alhamd Yasa sa limamu siyuti a cikin alfiya yake cewa wa awwalu jami'ul hadisi wa sunan ibn shihabin amiran lahu umar ce farkon wanda ya fara rubuta hadisan annabi ibn shahabin ne da umarnin umar dan abdulaziz Allah ya gafarta musu qala az-zuhri al-imam az yace kunna na'atil alima fama na ta'allamu min adadihi a habbu ilaina min ilmihi ya ce mun kasance a zamaninmu idan muka je wajen malami tsayawa muke mu koyi tarbiyya da ladabi da zai ɗora mu a kai kafin ilimin ma'ana za mu tsaya mu fahimci me yake so menene baya so me ya kamata mu yi wani tsari ya dace duk sai mun tsaya mun fahimci wannan tsaf yadda in mun zauna majalisin ilimin zai karantar da mu ilimin da zai shige mu kun gano wannan da kyau ko sai mun tsaya mun fahimci wannan sannan mu shiga harkan ilimin amma yanzu ɗalibai abin da suke kenan abin da ya dame su Allah ya kiyaye qala malikun imam malik yace ce ibn shahab min madina ibn shahab wata rana ya iso garin madina faghallastu eh, ilaihi ya ce sai na tafi wajen shi da duku-duku wajen da ake zuwa wajen malamai da duku-duku da wuri ake zuwa amma yanzu ɗaliban ilimi sai malami ya zo sannan za su su haka ne gwargwadon ɗa'anka gwargwadon alherin ilimin da za ka samu ma'amma da ya ce da duku-duku na je fawajattuhu fi tsariƙil masjid sai na tarar da shi ya kamo hanyar masallaci wa ma'aho gulamuhu yana tafa da bawan shi mai suna anas wa kana kadar zawajahu amatan a lokacin ibn shahab ya haɗa shi wannan bawa nashi aure da wata kuyan ganshi. kun gano wannan da kyau ko? bawon shi kuma sadikin shi suna tafiya za su masallaci tare ka ji alherin sunna ko amma yanzu kana ɗaura aure ka ba ka aurar da yarka ga wani shikenan kun zama abokan gaba in yana wuri ba za ka zo ba in yana wuri shikenan da tsabon rashin fahimtar sunna faƙala lahu suna cikin tafiya na iski su in ji imam malik sai na ji ibn shahab ya ce kaifa wajadta ahlak ya labarin amarya faƙalar sai ce wajattu ha ya maulaye jannatu ce ai na samu amaryar nan aljanna na gafata mana faƙalar ibn shahab sai ibn shahab na zuhuri ce alhamdulillah alhamdulillah fafaɗintu imam malik ni ko sai na fahimci abinda. wannan yaro yake fahimta yake magana dangane da ita matar tashi kuma ku dukkanin kun fahimci cewa al'amari ya hasa ko ko ba haka ba imam malaci ni ko sai na gano wadda hiktu <laughs> inda ya dariya fasa'ala ne sai ibn shahabin zuhur ya tambaye ni a me yasa ka dariya fakultu maluku ya ce sai na ce da shi a innahu ya kolo. Inna fi lam tuwafiquhu yace yana gaya maka cewa bata bada hadin kai ba ba ku gano ne da kyau ko bata bada hadin kai ba inna fil jannati si'atun wa bardan yace ai aljanna yalwa take da shi kuma ga sanyi duk yawon ka har yau ba za ka iya kewaye ta ba har yanzu bukatan shi bai kai ba ce ka akwai sauran aiki abin da yake so ya gaya mai kenan Fatala. sai ibn shahabin ya kalli wannan yaro na shi ce kazalika ya anas abinda maliku ya faɗi abinda kake nufi kenan Kala iwalla <laughs> ya ce wallahi abinda nake nufi kenan <laughs> ya maulaye fa ma za ka wa ma zala ya haku ibn shahadin bai gushe ba yana dariya wa yu'iduha yana maimaita innaha jannatu ila an fatadhul jama'a har aka ga masalla asuba bai karasa masallaci ba yana dariya akan hanya fa salla fi manzilihi ya koma masaukin shi ya salla kaga ba sa biyu a masallacin da ke da limami ratibi in ba ka ba da sai kara su uku ne ɗaya sai masu haka ne amma sai sau koma gida wannan ke nuna maka malaman da suna sake maɗalibansa suna raha da su babu kaushi babu ɗacin rai babu kaza kuma bai barin kana tare da shi kana da yadda za ka sassauta mai yanayin rayuwa ka bar shi ya ta mafarke-mafarke a cikin gari inda ne za ka samu wata 'yan lamari za ka buga mashi Kuma ka ba shi mutu ne kirki, ku gano nan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya sa ma da ce. Khalid Dehlan a Sakazin haddasa na Muhammadu buna Ahmad Albarran, Ali buna Abdullahi ya kolo Ali dan Abdullahi yace yayi bincike, iya binciken shi fa'izan is na ya duro ala sittati sai ga isnadai ingantattu suna kai komo akan mutum shida ne ya'ani al'asani da siha ina nufin ingantattun isnadai duk inda suka kai suka komo suna tikewa akan mutum shida ne kwala ya ce li ahalil madina duk hadisin da zai fito daga madina za ga yana karewa zuwa ga ibn shahabin zuhuri wale ahali makka amur bin dinarin wale ahalin basara tada wa yahya ibn abi kasirin wale ahalin Kofa abu ishaqa wal a'mash summa ilmu ha'ula'i sitta sannan ilimin waɗannan manyan malamai guda shida kuwa ila ashabil asnaf mimman sannafa ya ƙare ne zuwa ga waɗanda suka rubuta littattafai na sunna faminal madina idan ka tafi wajen malaman madina da suka rubuce-rubuce malik wa bin ishaq wa min makka ibn jurejin wa ibn uyayna wa min basra ibn abi aruba wa hammad ibn salama wa shu'ba wa abu awana wa ma'amar wa qad sami'a ma'amar min shi al maamar din nan yayi karatu a wajen waɗancan guda shidan gaba ɗaya wa kufa a wajen malaman kufa kuwa sufyan sauri wa min sham al-auza'i wa min wasid hushaimun kultu malin ya ce aghfala hammadu bin zaid wallais wa ma huma bidunihim malamin da ya lissafi wannan ya gafala bai kawo hammadu dan zaid ba da al lais kuma waɗannan malamai ba su gaza waɗancan ba qala ha ilmu haula ilimin waɗannan su kuma marubutan sai ya tike ila yahya bin sa'id al-qattan wa بن ibn زائدة وعبد wa بن مهدي ويحيى wa yahya ibn adam inda yake karkasa maka matakan malamai ko da da bakat din su ko da inda al'amarin su yake in ka san wannan a matsayinka na ɗalibin ilimi binciken hadisi binciken rijal sanad zai zama maka da sauki kultu nasiya ibn al-mubarak ya ce a wannan ƙari na ƙarshe ya manta da ibn mubarak wa waki'an wa ibn wahabin wa hum min ilimi ya ce waɗannan malamai ɗin ana maganin ilimi su tekuna ne ƙwala ibn shahabin zuhuri rahimahullah ibn shahabin zuhuri ya kasance za faraga min majlisihi duk sanda ya ƙare majalisi da a bihazar du'a sai wannan addu'a wa huwa Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bihi ilmuk fi duniya wal akhirah Allah muna roƙonka kowane alherin da iliminka ya kewaye da shi alheran duniya da lahira ka haɗa mu da shi wana ƙoda ka min kulle sharrin Allah muna roƙonka kare mu daga kowane sharrin da ahata bihi ilmuka fi duniya wal akhirah wanda ilimin ka ya san shi duniya da lahira ana akwai abin da kai baka san sharri bane kuma yazo ya cin maka to Allah ya san shi to Allah ya kare ka daga gare shi da wannan addu'a ma muka kare tarihin ibnu shahabi na zuhuri mun gano wannan da kyau ko to in ba manta ba a cikin isnadin mu da muka karanta malin ya ce ibn shahabin zuhuri an suleiman bin yasari haka daga suleiman dan yasar why suleiman dan yasar shine Shi ne al Almadin, maula maimuna bintil Haris. shi bararren bawa ne na maimuna matar manzon Allah bun hazan a ata wa abdullah wa abdulmalik bin yasar hamala an tihim shi wannan suleiman ya yi karatu a wajen waɗannan malamai guda hudu duka wajen maimuna wajen haɗa wajen abdullah wajen abdulmalik Kun kunyatuhu shi alkunyar suleiman ana ce mashi abu ayyo wa kada kaila abu abdurrahman yarwi an ibn abbasin yana yin riwaya daga abdullahi dan abbas wa abi huraira warawa anhu zuhuri daga cikin ɗaliban shi akwai al'imamu zuhuri wanna da sauran jama'a ma'ana ka karantar da zuhuri shi kaɗai ya ne kun gano wannan da ke ku ya ishe ka ka zama tsika wahaban maimunatu wala'i ya sar libuna abbas ita maimuna ta kyautar da wala'in da don ta ɗan da shi suleiman ɗan ya to sai ta kyautar da wala'in ya tsar mahaifin suleiman ga ibn abbas wakana suleiman min fuka haya a halil madina shi suleiman yana daga cikin manyan malaman madina wa ƙwarra'ihim daga cikin kuma manyan mahaddatansu Sikatin fadil amintacce ne mai falala ahadul fuka ha'is saba'a yana daga cikin manyan malaman fikihu guda bakwai na madina min kibarin salisa ya daga cikin manyan tabaka na tabakatus salisa mata sanata tis'in wa mi'a ya rasu hijirana da shekara 109 wa kana lahu yau matuwa fiye 60 wa 70 sana sanda ya rasu ya dan shekara 76 ne wa qad tuwa fiye sanata 40 wa mi'a wasu suka ce hijirana da shekara 104 ya rasu wai kawo aidan sanata ashar wa mi'a wasu suka ce hijira da shekara ɗari da goma wa haza a sahu wannan na ƙarshen ne daidai wa kana ko sanata arba'in wa salafin an haife shi hijira da shekara talatin da hudu bayan rasuwan annabi da shekara 24 da hudu Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a take cin takaitawa waɗannan su ne rijalis sanad kuma dai hadisin da muka karanta za mu tsinci wasu daga cikin rijal ɗin ce mu tattauna a kansu domin ɗaliban hadisi su san su domin haka ya kamata kai masu yau bukari kyakkyawan sani ka san hadisan ka san rijalu sanar ɗin ka san duk abin da yake da alaƙa da shi sannan ka san me malamai suka faɗi dangane da ma'anan hadisin jama'a ba sauri muke yi ba sauri ba wurin zuwa ka zama karantar da hadisin tsab sai ɗalibin ka ya ce alagawa ta malam mai sunan ibn shahabin zuhuri sai kai tir har yanzu baka san hadisun ba sai ka koma makaranta sunan shi muhammad dan muslim me alkunyin shi <laughs> yanzu yanzu ba Allah madaukin sarki ya samu dace sharhul hadith wani zai ce kai abin naku zai kare zai kare manaran da muka mutu sun gano wannan da ke ku? ga shirin hadisun ƙauluhu a cikin hadisun aka ce kanal fadlu rabifa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ne falalu yana goye a bayan taguwar annabi wane ne alfadlu alfadlu wa huwa ibn abbas wa huwa ibn abbas shi fadlu ɗani na abbas wa huwa aho abdullah ɗan uwan abdullahi ne ma'ana fadlu shine wan abdullahi ɗan abbas wa huwa akbaru waladil abbas shi fadl shine babban ɗan abbas wa bihi kana yukanna kuma da wannan fadlu ne ake ma abbas alkunya a ce mashi abul fadlu wa kana shaqiqu abdullah shi fadlu din nan uwa ɗaya uba ɗaya suke da falu da abdullahi dan abbas walakin abdullahi afdalu minhu sai dai abdullahi Ɗan abbas ya fi shi falala wa a'lamu minhu kuma ya fi shi ilimi wa anfa'a minhu lil umma kuma ya fi shi amfanar da jama'a kun gano wannan duk da shine babba kuma ƙaramin ya fi shi Ke sa duk abin da za ka yi ma al'umma in ba ilimi ka ba su bako to da saura ba abin da za ka yi masu domin annan bai zo da komi ba su ilimin kuma alahira shi za a yi zinciki a kan shi ba wanda yake da kudi wanda zai iya wadatar da mutane kudi shi ko akwai ya fara bayan rai shiga na gaji da za mu rika ba su kudi na kullum amma kila tun da muka zauna nan wajen muke ta bayarwa ko kuma nan da wajen minti biyar ma ba za mu tsaya ba malin ya ci wa ummuhuma mahaifiyarsu sunanta ummul fadl lubabatul kubra da ce lubabatu babba bintul haris bin hazan alhilaliya mata fi ta'una amwa shi fadlo ya rasu a annoban amwa ne binahiyati urdun a da garin urdun santa samana ashar da shekara goma sha takwas min al-hijra fi khilafat umar bin al-khattab lokacin khalifancin umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu wannan dan takaitaccen bayani kenan kan fablu wani zai ce ah alagawa ta malamin tsallake mutum daya shine Ibn abbas haka ibnu abbas mun yi tarihin shi a cikin karatunmu na bulugul maram ka yana can ba zai zo muna maimaici ba kuma muna da ashabun rasul da muke karantawa haka ne muna tarihin sahabbai a can Allah ya sa mu dace in kaga mun yi tarihin sahabi a nan to mai yiwa akwai abubuwan da mu faɗi ba cikin littafan nan guda biyu kuma ya kamata mu faɗa domin jama'a kada karatun ya zama akwai maimaici a ciki ya zama kowanne daga ciki kana da bukatun shi shi yasa ta irin sharhin da zamu ma hadisan da ke nan ba iri ɗaya da sharhin da muke ma bulugul maram da sahihu muslim da kuma dari darimi za mu yi ba Allah maɗaukin sarki ya samu dace qauluhu radifa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce wanda yayi fadlu annabi ya goyo shi a bayan dabban shi yuridu min al-muzdalifa abin da yake nufi annabi ya goyo shi daga muzdalifa ghadatan nahari safiyan sallah domin idan aka hau arafa tara ga wata idan rana ta faɗi daren goma ga wata kenan ko to ba za a isa kallon magariba da ishaya arafa ba sai an zo muzdalifa to za a kwana a muzdalifa <clears throat> waɗanda suke da lalura ba kamar yanzu yadda za ka je ka je ka tadda alhazai saboda son zuciya sai sarƙar mutane ba su da luran komai ba kai bari ka ji hatta masu laluran in sun bar muzdalifa zuwa suke dab da inda za a yi jifa su tsaya ba da daddare ko da safe suke jifa ba har duk sai sun jira lokacin jifa ya yi sannan sanda za su yi jifa waɗancan gayyar su kuma sun taso kafin su ƙaraso su kuma sun wuce maka kafin wannan gayya ta zo su sun yi tsawafi sun yi sa'ayi sun baro maka su kuma wannan gayyen masu ƙarfi sun ƙara su haka fa tsarin yake ba wai tun dare za zo su jifa su wuce su yi sa'ayi su wuce su yi dawafi sannan wannan shirme ne ba haka shi aikin hajji yake ba duk wanda ya san wannan ilimin yi wancan aikin a duhu to aikin bai ba ta kamar ku san wannan ku gaya musu gaskiya hukumomi ku ji tsoron Allah alhakin wannan mutane yana kanku kuma Allah zai tambaye ku to annabi ya goyo shi daga muzdalifa a safiyar ranar sallah wa zalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ardafa usama min arafa ila muzdalifa lailatan nahari yanda al'amarin yake sanda aka baro arafa annabi sai ya goyo wa usama su falalu suna tafiya a ƙasa sanda aka zo muzdalifa sai aka aje usama sai aka goyo falalu su kuma sai suka tawo a ƙasa kaga adalcin manzan Allah kuma bari ku ji wani ilimi kwanci nan. sai ce lailatan nahari daren sallah ashe a musulunci dare ke fara zuwa kafin yini summa ardafa al-fadlu min al-muzdalifa sannan annabi ya koyo al-fadl daga muzdalifa gadata yawman nahari a safiyan sallah zuwa wajen jifa wannan bayani ya zo a cikin littafin al-muntaka sharhi muwatta juz'i na biyu shafi na 342 da arba'in da min riwayat shu'aib an az Shu'aib, ana ajaz ala ajazi rahilatihi a kuturin abin hawan shi goya shi wa fihi jawazul irdafi wannan yana nuna halaccin goyo akan abin hawa an gano wannan da ke ku waye ce kara goyo a kan mashin yau idan annabi yana nan ya hau mashin zai goyo ko ba zai yi ba to ashe goyo ma sunna ne wa huwa min tawadu kuma wannan yana nuna tawalu'u wala khilafa fihi idza ataqahu dabba wannan babu laifi in dabban za ta iya dauka والرجل الجليل جميل به الإرضاف والأنفة منه to eh, tujbaru wa tukabbiru qalahu abu umar yace mutum wanda yake mai daraja mutumin kirki za ga in ya gan wani a hanya zai tsaya rage mai hanya amma mutum mai korafi mai nuna isa da girman kai za ga yana nisantan wannan shi ba wanda zai hau mai abin hawa amma na tafiya a hanya mai ma ya je ɗin ya ga walanta na ya ganka ka ce mai haka <laughs> karanta sharhu zarkani a bisa sharhin da ya mamuwafa a jizi na biyu shafi na 389 Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mukatu na gaba za mu tashi inda mala ya ce ƙauluhu faja'at imra'atun min khas'ama ba haka hadisi yake ba sai mu mu tattauna gabobin hadisin sai mu tsallaka hadisi na gaba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم